da 'Salamu alaikum wa ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan mariki na alhamis uku ga watan ramadan a wannan shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ke daidai da 14 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na wani tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya karshen aya ta 65 a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau insha Allah za mu tashi kan aya ta a mun tsaya karshen aya ta 66 za mu tashi kan aya ta 67 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المسلمين إن عون لله بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين Allah ta'ala المؤمنين yake cewa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya Ibrahim bai kasance ba yahude ba haka kuma bai kasance ba nasare ba walakin kana hanifan muslima sai dai ya kasance mai kauce ba hanya ta banna hanya ta shirka musulmi ne wa ma kana min mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba inna aulan nasu da ibrahim lallai mafi dacewar mutane mafi cancantar mutane su jingini zuwa ga annabi ibrahim lallazi na taba'u su ne waɗannan da suka bi shi wa hadan nabi da kuma wannan annabi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi na amanu da kuma wanda suka imani da shi wallahu waliyul mu'minin Allah majalisin al'amarin masu imani har yanzu dai Allah ta'ala yana magana game da yana ci gaba da mai da martani ga yahudawa a kan da'awar da suke yi game da annabi ibrahim a jiya allah ta'ala ya kalubalanci su cewa ta yaya annabi ibrahim zai zama ba yahudi ko ya zama ba nasari alhali da taura da yahudawa suke da'awar littafin da aka saukan masu da ita ne da injila da aka saukan ba nasara duka waɗannan ba su sauka ba sai bayan annabi ibrahim alaihi salam ya zo ya gama rayuwa ya bi duniya da suka fita to ta yaya zai yiwu a ce annabi ibrahim kuma yana cikin mabiya littattafan da littattafan ma ba su sauka ba sai bayan shi ya ba duniya Allah ta'ala <clears throat> kuma ya ƙara kalubalanta su akan dai wannan jayayyar cewa sun suna jayayya game da annabi isa da suke da wasu suna da ilimi game da shi cikin abin da aka sauka masu da shi ta kai har ma yanzu suna dayayya game da abin da ba su da ilimi kai suna dayayya game da annabi ibrahim cewa ba yahudi ne ko ba nasari ne allah ta'ala ya ce shi ya san abin da yake daidai su ba su gani ba misali yake kore masu da'awar wannan karo na ƙarshe baro-baro da salo na kai tsaye allah ya ce annabi ibrahim ba ba yahudi ba ne ba kuma ba ba nasari ba ne ba mana bai zinginu ga addinin yahudanci ba bai jingino ga addinin nasaranci ba walakin kana hanifan muslima ya zama hanifa hanif shine wanda ya kauce ya saba wa duk wata hanya ta Banda. duk wata hanya ta saba wa Allah ta sa wa Allah abokin tarayya to ya karkace ma wannan hanyar bai ta ba musliman musulmi ne da yawai kauya da bai kauya ga Allah wa ma kana min al-mushrikin annabi Ibrahim baya cikin mushrikai kaga Allah ya tabbatar da annabi Ibrahim alaihi salam musulunci yake yi kuma baya cikin layin da mutanen da suke sa wa Allah ta'ala abokin tarayya suke rayuwa a kai sannan a ƙarshe Allah ta'ala yake gwada cewa da yahudawa da nasara duk mushrikai ne ta yaya domin Allah ta wa ma kana min al-mushrikina annabi Ibrahim baya cikin mushrikai mana baya cikin su yahudawa da suke da awwa yahudi ne baya cikin nasarar suke da awwa cewa annabi Ibrahim ba nasara ne kuma shirkar yahudawa da shirkar nasara shirka ce wacce a bayyana take ba koyi take ga wanda yake jiriya alqur'ani bikin ba ba Alƙur'ani ya tabbatar da cewa yahudawa da nasara mushrikai ne Allah ta'ala ya faɗi suna da'awar ɗa ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin su da yahudawa da nasara وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله da haka kowannen su yana yi wa Allah da awarsu Allah yana da ɗa wanda wannan jinki da tawaya ne ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim musulmi ne baya cikin mushrikai Nabi Ibrahim ka ga saboda wannan ya sanya malamai suke masa lakabi da shi ne jagoran da'awa ta tauhidi mai Allah ta'ala ya bayyana a alƙur'ani cewa annabi ibrahim musulmi ne ba ma wannan ba shi ya fara kiran musulmi da sunan musulmi wannan ya sake kira shi da jagoran musulmi masu kare ta Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya kore masa shi da ƴaƴan shi jingiya sawa Allah abokin tarayya ba shi ba hadda zuri'a ce to bil baqara Allah ta'ala ta yi ah, wa qalu kunu lana aw nasara tatalu qul bal millata ibrahim hanifan وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كاجا سمى كونوا هودا أو نصارى ذات الله تقول بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فنسي لله النبوة ya fara da annabi ibrahim baya abin da aka saukar gare mu na abin da manzo Allah ya da shi ya ji sabu annabi ibrahim da annaban da suka zo bayan shi haka bayan ayoyi kaɗan bayan wannan allah ya ƙara cewa an ta kuluna illa ibrahim wa isma'ila wa Isaka wa yaqub wa al-asbaqa kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu am billah wa man azlamu mimman kadhaba shahadatan 'indahu min allah kuma allah bi ghafilin amma ta'malun haka annabi ibrahim alayhi salam bai taba addinin kama allah abokin tarayya ba ba ba yahudi bane shi ba ba nasari bane ba addinin musulunci shi ne addinin haka Allah ya ce millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hada liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas nabi ibrahim addinin musulunci shine addinin sa kuma huwa sammakum almuslimin haka Allah ya shi ya ambace ku da sunan musulmi kuma hatta a addu'ar annabi ibrahim ta bayyana karara cewa annabi ibrahim ya roki Allah ta'ala tun karan fari dama Allah ta'ala ya sanya shi cikin musulmi sannan kuma a zuri'a shi ya sanya su zama zuri'a shi ma su zama musulmi rabbana wa ja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim haka annabi ibrahim alayhi salam musulmi ne bai kadaita Allah bai bi kauya ga Allah baya cikin masu sanya wa Allah ta'ala abokin tarayya annabi Allah ta'ala ya ce inna aulan nasi bi ibrahima lalle mafi dacewar mutane da bi da jinginuwa ga annabi ibrahim da bin annabi ibrahim da kuma cewa su mabiya annabi ibrahim ne bisa addini ɗaya suke kai wanda suka fi dacewa da yin wannan da'awar da bin wannan tsari na annabi ibrahim da jingina kansu ga addinin annabi ibrahim lallabi na taba uwa Allah ya ce wallahi su ne waɗannan da suka bi Sun suka fi kowa dacewa su jingina kansu ga annabi ibrahim domin su da annabi ibrahim ya zo da da'awatai sun ansa da'awatai sun bi addini ne sun kiyaye dokokin da allah ya aiko shi da haka babu wanda ya fi dacewa ya dingina kai ne ga annabi ibrahim kamar su mabiyansa wanda suka imani tattare da shi domin su suka ansa kiran shi Allah ce wa hada annabi sai kuma wannan annabi shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama walladina ba'a walladina amanu da kuma suka imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan su suka fi kowa tantanta da dacewa ta su jingina kansu zuwa ga annabi ibrahim da kuma addinin annabi ibrahim min za Allah sallallahu alaihi wasallama shi ta fuskar nasaba ta jini daga tsotsan annabi ibrahim alaihi sallama. bayan wannan nasabar kuma ya zo ya bi abin da annabi ibrahim ya zo da shi addinin annabi ibrahim da musulunci shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hasali ba shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama din addu'ar annabi ibrahim yana cikin addu'ar annabi ibrahim kuma shi roki Allah ta'ala ya fito wa larabawa annabi daga cikin su rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim yadda ya ubangijin mu ka aiko masu manzo cikin kuma daga cikin su rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wanda zai zo ya dinga karanta musu ayoyinka ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يفلد سوء القرآن لكم حكمة لكم طريقة يفتحن ربع أدوان تسكين شركة إنك أنت العزيز الحكيم للك الأبنجد كان بابو أي حكمة لا كشيك شاء النبي صلى الله عليه وسلم cikin addu'ar annabi Ibrahim da Allah ya alfani Allah ta'ala ya fito da annabi Ibrahim cikin wannan tsatsa ya fito da manzo Allah cikin wannan tsatsa da haka shi jagoran masu tauhidi mabiyansa wanda suka bi addinin tauhidi manzan Allah addinin tauhidi wanda suka yi imani da manzan Allah ba da tauhidi suka yi imani da shi abin suke kai tsarin tauhidi suke kai ba su sanya wa Allah ta'ala abokin tarayya nabi ibrahim alaihi salam ya tsantsanta bautarsa komai cikin abin da ke ga Allah subhanahu wa ta'ala zaka wanda ya kowa dacewa ya na kai ne ga annabi ibrahim su ne mabiyan annabi ibrahim da suka yi imani tare da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin waɗanda suka yi imani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Makka da mutanen Madina da wanda suka biyo bayan sa zuwa ranar kiyama wannan su suka fi kowa tantantar su buji gaba su tuciya su ce annabi Ibrahim namu ne namu ne mu su suka fi kowa da cewa su wannan domin addinan su da addinin da suke kai da wanda annabi Ibrahim yake kai sun haɗu duka akan addinin da yake da haka su ne kamata su buji gaba yi wannan da'awar Allah ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah shi ne majibincin masu imani shi yake taimakon su da agajinsa kuma shi ne masoyinsu ba su da masoyi kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wata kwa'i يا أهل الكتاب لم بآيات الله ما تجهلون يا أهل الكتاب لم الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الله تعالى يقول من أهل الكتاب wasu mutane da ba daga cikin arin kitabi sun yi wurin lauyin bin lokacin lauyin billuna kun da ba za su iya batar da ku ya zama ko da guda hanya ta shirya wa ma yuzillu wa ma yuzilluna illa tuhum wa yashurun amma ba komai da ba kowa za su iya batarwa ba ba sai kawo nan su ba su sani da ba ya an kitabi ya kuma abu ta littafi lima da bi ayatillah dan bai kuke cewa ayoyin Allah wa antum tashhadun alhali ku dinnan kun sani kun da gaskiyar abu ayoyin nan daga Allah suke kuma abin da suke kira kai shi da gaskiya ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi lima talbisul haqqa bil batil dan me kuke gauraya kuke sudan ya gaskiya da bata dan ku batar da gaskiyar wa taktumun al kuna koye gaskiya wa antum ta'lamun al halikuna ubangiji ta'ala a aya ta farko wa tawaifatun min ahli kitabi law yufilunakum Allah ta'ala yana bayyana hasada da kuma jin zafi da yake cikin zukata yahudawa da kuma nasara game da masu imani irin mugun kudiri da mugun kulli da ta ke cikin zukatansu game da masu imani suna ganin masu imani sun shirya da aka dan me za su shirya su samu darajar da Allah ta'ala yake badawa ga wanda ya karbi shirya da haka suke burin ina ba da da yadda za su raba masu imani da imaninsu duk a tare a tarayya cikin batan ya zama duk bai ɗaya ake rayuwa ba wani wanda yake kan shirya nan a zama ba ɗaya baki ɗaya sun tsari da yake rayuwa wannan yana alamta maka cewa duk inda bai hudu fi ya san gaskiya ya san addinin Allah shi ne daidai amma a nan wurin a madadin da sun san addinin Allah shi ne daidai su karba addinin na Allah su bauta wa Allah kamar yadda Allah ya yi su taru su rabauta da sauran masu imani to su ba za su yi imanin ba saboda sun yi da awar ƙaryata wannan addinin na gaskiya da su sun san gaskiya ne amma a gene guda suna ƙaryatawa suna ƙaryata abin da suka karanta a cikin littafansu da haka wai amsin da haka domin wanda kake ji haushi na ya ka ya hau wata hanya da ta fita ta, kuma sai ya zama a lokaci guda kana da damar da za ka iya hawan wannan hanyar da ya hau kai ma ai ba dalilin ka zauna kana jin zafin dan me yake kan wasan hanya kai baka hau ba sai ka hauku hauku ta tafiya kai ta kokarin ka wuce shi ba ku zama daya tunda kana da ikon za ku hau hanya to su yahudawa ma sun san gaskiya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sun san manzon Allah zai kuma sun san duk sifofin da Allah ta'ala ya faɗa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wacce ba su gani ba duka sun gansu ido da ido Allah ta'ala ya sufanta yadda suka ga manzan Allah suka gane shi sanin da suka yi wa manzan Allah kamar sanin da suke mai ɗayan da suka haifa da cikinsu kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa na cikinsu haka suka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin bayanin da Allah ya yi game da shi a cikin al'umma to ka kalli sanin da mutum ya da ɗane mutum yana iya manta kowa ya kasa gane kowa ƙarshen rudu ga ɗan adam ce bai gane ƙarshe to rudu ya kai ƙarshe ke haka Allah ta'ala ya faɗa game da su da manzan Allah ya zo Allah ta ya arifu na hukama ya arifu na abu sun san manzan Allah sun gane shi kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa da su amma wa inda fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wasu jama'a daga cikin su suna boye gaskiya kuma alhali suna sanar da gaskiyar ita ce gaskiya suke koyi wani wuri Allah ta'ala ta walar ma da'u ma arafu kafaru shi fala'anatullahi alal kafirin yayin da abinda suka sani ya zo shine manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya zo masu kuma so kalle su gane cewa wannan shine manzon Allah da Allah ya ce zai aiko da ya zo ne suka kace mishi Allah ya ce ino Allah ta tabbata ga mutanen da suke kafa a baya na ji mun yi magana da kissar sulluntar abdullahi bin salam a lokacin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da malami ne daga cikin malaman yahudawa a madina da ya zo ya gaya wa manzo Allah cewa bayan ya tabbatar da imanin ta cewa ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma imanin ya samu asali daga abin da ya gani na sifofin da ya karanta a cikin Attaura na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da yazo karara ga sun bayyana sai da ya ga mafi ce guda da cikin mutanen banza ne ba su da kirki sun san daidai amma ba za su bi ta yanzu idan suka san na yi imani da kai za su to da tarihi ba ta mana amma ta kira su sa a tara ka tambaye su menene matsayina cikinsu su gaya masa in suka gaya ma matsayina ta gaya musu na musulunci ka kuma jimi za su sake ce ba Allah ya sa ka tara ne ya ce mana abdullahi ibn salam fi waye abdullahi ibn salam a cikin suka ce huwa sayyiduna wa ku sayyidina ta ai gabanmu ne jagoranmu ne kuma ɗan jagoranmu baban sama jagoranmu shugaban mu sai ce to idan ta zai musulun da fa za ku musulun da kuma ya ce Allah ya tsare shi mun san ma zai taɓa musulun da Abdullahi bin Salam sai ya fito daga inda yake ya fito ya kalmar shahada sai suka ce za ma mutumin banza ne babansa ma mutumin banza ne a cikin haka ya gudawa su ki ƙara warwara su zan gaskiya su wannan yasa za ka ga ko Allah ya umarce mu ko a wajen neman tsarin Allah ta'ala daga irin halin da suka samu kansu za ga Allah ta yi mu nemi tsari daga al-maghdubu alaihi su Allah fushiye da su bai kira su adaci ba fushiye da su me yasa Allah ya fushi da su saboda sun san gaskiya suke kinta su ga wani sarawa su jahilai ne shi yasa Allah ya kira su da bawadu su jahilai ne amma su waɗannan da ilimin su suka bada to a nan hasada ce Allah ta'ala yake gaya mana da ke tsakanin mai imani da waɗannan yahudawa a mai itali akwai hasada cikin zukatansu sun san akan shirya a musulmi sun san a kan hanyar da Allah yake so a rayu ne ake suke rayuwa a kai to tun da su ba za su bi hanyar ba kuma su ba za su so wani da hanyar ya Da haka Allah ya ce wasu jama'a daga cikin ahlul kitabi sun yi burin inda zai yi kuma su iya batar da ku su rama ku da shirye da kuke kanta ya zama babu kan shirya to idan shiryar kun yadda shirya ku zo ku bi ta ku huta ku zanna lafiya mana ku rabauta kamar da su ma masu imanin suke neman su rabauta a su ba za su shirya ba domin dama daga cikin abin da ya sa wa suke in suka yi bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hasada nan ma kuma wata hasada ta kusa suke neman su raba masu imani da addini hasadar shine dan bi Allah ne dauko manzan Allah daga cikin larabawa ya aiko shi ba da cikin jawa ba kaga wannan hasada ce tsabara wannan yasa suka ke daji wa anan wurin kaga Allah bai gaya shi to karara ya ga mu halin amma bai kira shi da hasada amma a suratul baqara Allah ya kira wannan dabi'a ta su da hasada kai wanda kafirun min ahli kitabi law yurduna law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq Allah sai da yawa daga cikin ahli kitabi suna gurin da za su iya juyar da ku bayan imanin ku su mai da ku zama kafirai saboda mai Allah ce saboda hasada hasadan min inda ya kuke hasada kuma daga kankin kansu suke yi ta ba hasada ce wata ma ba da lili su yi ta domin tambayi da na gaya muku ai hasadan hasada shine mutum yana ganin an yi shi wani ya samu abin da kai ba ka da shi dan mewa da zai kai matsayin da kai ba kai ba to wannan matsayin da masu imani suke kai su ma suna da damar su hau wannan matsayin tunda imani ne suna iya yi hanyar shirya ce sun santa sun tabbatar da hanyar shirya ce me ya rage masu su bi ta amma saboda hasada ba za su ba za su ba za su bi ta ba a yanzu ya za su sarrafa ku da imanin su yan tabare kowa ya rasa ne bayan a sallama kowa ya samu ne tabare kowa ya rasa ne ka san da ka zo kasuwa ka ji ko mutum ya yi to kasuwa ya fasa ihu ya ce a tashi ba a ƙara kasuwa yau kowa ya wani to ba ciniki yake ba a kayan samun za ka yi hada shi bai saida. a yin yana sai dawa bai da ta shi bai kuma neman kasuwa ta wace kowa ta tashi to wannan burin da suke yi din na ya za a yi tukatar da ku ba wai buri ne a rai zazu na su daga ka da ba muna kira masu da imani a'a suna bin duk hanyar da za su iya bi ne su raba ku da imani duk hanyar da za su bi su raba ku da imani suna yi wani lokacin shi fa'a su shi su wani lokacin shi rashin shi rashin fa'a kowa duk waɗanda za su sun karo da ƙalubalen sai zama masu imani ne da Allah ya nufin tabbatar da su akan shirya za su yaƙi musulmi ta hanyoyi da yawa kuma ga shi hanyar yau yaƙin bai tsaya duka me ya burin su ne su raba mu da imani sun yaƙi maza sun yaƙi mata sun yaƙi maza manya sun yaƙi ƙananan yara ta kowace hanya sun yake babu wata hanya da suka bari za su iya amfani da ita da za ta raba mu da Allah suka san in sun ji wannan hanya za su yi raba mu da Allah face sai da suka bu wannan hanyar suka tsira sarkon da za su iya danawa wani lokaci ya kama wani lokaci ya haka suke sani ta hanyar gida wasu abubuwan da kake gani yau suna faruwa ga musulmi ba abu ne wanda wai yau aka yi shirin shirin faru ba a'a shiri gare da ɗan shiri aka yi tabi ne long term plan aka yi shi aka yi tabin tsarin har a kawo inda ake duka bukatar shi ne bi ya za a waye gari a raba mutane da Allah duka kaga daga sama makinta makinta su da addini su sun cewa musulmi ba su da littafin da ya wuce alƙur'ani kuma in dai musulmi na rike da alkur'ani to ba za ka iya raba su da addininsu ba to yanzu suka ga wata hanya ake biya fahimta addinin alkur'ani harshen larabci wurin al'umma wajen harshen larabci shi ke gwada fahimtar za ta samu ta alkur'ani sai suka yi kokari su gaya za a yi su kawo mu al'umma su ciki wajen koyon harshen larabcin duk kasashen da suka zo musamman ire-iren kasashen mu nan sadda turawa mulkin mallaka suka zo sun same mu ko da mutum bai jin larabci idan zai rubutu da adamin larabci adamin larabci ke da hausa ta adame ke ta haruffan larabci ya ce ita ce hanyar isar da sakonni a wannan lokaci da haka duk yadda mutum ya taso zai kokari za a ga ya iya karanta haruffan larabci ya iya rubuta da suka zo ba su sai ta ƙari a hankali a hankali da suka fahimci wannan shi ne salon da tsarin namu sai da suka wayi gari da dabarbaru da hanyoyin da suke fitowa da su su gwada ta kai an wayi gari musulmi sun aga koyon harshen larabcin gehe guda babba abin da yake burge musulmi shi ne yake turanci shi ne abin da yake burge shi haka waye gari idan musulmi dubu a shekara suka ne suka kammala rigiri a jami'o'in da ke kasar nan in allah ya da masu larabci ba su wuce goma mutum goma ko sha biyar ko ishirin cikin dubu ba tsarin aikin gwamnati kan shi sai ya mai da hatta malaman larabcin da sauransu koma baya za ka ga ko daukan ma'aikata yake sai a ce gwamnati ta dauki malaman makaranta da malaman larabci ko a yarki ko a cikin malaman makarantar malaman su ne koma baya kuma yin gasa sai ka ga ko ci gaba wurin aiki su ne koma baya kowa yana gaba yana samun promotion yana matsawa ya tage yana tage fice wata kujera amma da wuya ka zama da min larabci ya kai irin wannan ba ta shi nan zai kare firamare nan zai gama rayuwar shi firamare ya ta tsalle tsalle da yara ya gama tsalle tsalle da yara har ritaya ta tun mashi ritaya yana nan ko hidu masa ba da wahala gama da min larabci ne masa ko hidu masa da wahala sai kaɗan to ta haka kaga sai ya zama amma cire ma sha'awar ta koyi harshen larabci saboda bai da kima a cikin al'umma a gwamnatin ta bai da bali haka aka zo aka mai da su da malamin larabci da malamin ayarki a firamari da sakandiri suka ga su ne kuma baya karatunsu kuma shi ne kuma baya domin mafi yara ga hatafi rai ɗin su ke ba su ganin da ɗai da sahi ba a sa period din larabci da islamic da na sai san sha biyu ta yi kaga da kai malamin ɗaliban sun gaji musamman za a zo a yi karatun addini kuma duk wannan salon su ne da maki muka hau muka ta lallaba hau muka zo inda muke suka yi ƙoƙarin su raba shugabanninmu da sanin Allah wada musu cewa babu Allah cikin lamarin mulki kawai mutum ya abin da ya gada ba sanda suka zo sun sami mu da tsari fara suna da tsari tsara musulun ke ake bi suka yi kokari suka tsora shugabannin musu tsarin babu Allah kai abin da suka dama haka tsarin mulki yake haka salon mulki yake tafiya har muka yaga shi banda sauran hanyoyi da yawa hanyoyi da yawa na sanar da suka kullo na rubuta al'ummar musulun ba wanda kullum suna approach din mu ne psychologically suka sa su ga menene abin da yake saurin tasiri cikin mu to sai su billo da shi sai su kama mu da shi a rana guda ba da banna zai zuba sai abin ya kama mu ya zama mana fiki sannan sai banna ta zo baya sannan ba mu an kala mu farga sun riga sun mamu illa zaka ga da suka fahimci kafafen yada labarai suna tasiri kwarai kada sai zama kafafen sadarwa na zamani duk inda kake kana iya hudda da al'umma duniya daga inda kake kowane lungu da sako kake ba tare da wata wahala ta wannan hanyar da yawa wasu lalace tarbiyyar ta gurbaci abubuwa da yawa suna faruwa ta wannan hanyar kuma sun kullo da su ne dama don su yaƙe mu mu muke da addini muke da ka'ida muke da tsari sun bulo da su ne don su yake mu dama idan suka bulo da wannan tsarin suka ga cewa al'umma ta rungume ta wata huska ana ɓata yin suka ana amfani da shi a yi dawa kuma su sai a ce a kan da wani kalar don su ba su tsammanin cewa za a bayan amfani da shi a yi dawa an ta kuka ga aka fara da twitter su facebook sai zama platform ne da aka dinga amfani da su wajen da'awa da kira zuwa ga Allah yanzu an samu ci gaba yanzu muna karatu nan wannan daga wani yana kallon mu kai raga ta nan ba ta haifa musu ɗan gani aka zo aka buɗe irin su watsa nan da sauran duk ballar da suka yi bata kai ba sai aka zo aka buɗe tiktok ka sai ka gata ta asara ta gaza da 'ya'yan musulmi suke yi roga da tarbiyya da lalata tarbiyya 'ya'yan musulmi da suke a cikin wannan kafar ta sadarwa eh yadda ka san ba kowa ba ko maguzawan suka zo suka yi wani abin da ya yi musulmi ke yi a ciki sun sun yi nisa cikin maguzan su balanta na musulmi shi kan zai wahala ma ka shiga suka sai kai da'awa da wuya dan ni da yana ta labarin shi sai na ce ni ma bari shiga bude gani kaunar da dai na bude na na da ne saboda yadda nake fahimta abin sai na fahimta wutar suna a baya kayan ba abin yi rikicin haka na gayyata sannan su kuma kamfanonin da ke samar da network provider sai suka samar da tsari mai sauki da duk talautin mutum kan afotu doyin doyin wannan platform data guda sai ka ce naira ɗari ana iya baka wangin saboda tiktok kaga ko wata hanya mutum zai iya zuwa ya samo kuɗin zai iya sayen hanyar da zai bi zai zama yana da alaƙa da wannan ka gai da 'yan mata suke taɓar gaza da ta'asa a waɗannan kafafen samari da 'yan mata suke baje kolin sakarci da rashin sanin ya kamata da rubu da tarbiyyar su a cikin waɗannan tsari kuma duka sun fahimci cewa irin waɗannan tsare-tsaren na tasiri cikin muri domin me idan yanzu yau ka tara matasa hamsin ka sai kana so ka empowering nasu ka ba su jari sai su ta sa'a su sana'a don su dogara da kansu kawa da naira miliyan biyar za ka ba kowa naira dubu ɗari ɗari cikin don ya sai ya samu jari sana'a da zai dangaye. cikin mutum hamsin ɗin na ba sa'a ba talatin da biyar zuwa arba'in wayoyi za su sai wayoyi za su sai zai iya sai ma waya dubu saba'in tamanin amma dubu ɗari ba ta ishe ki jari ba ya rina sana'a dubu ɗari ya zai ya kai waya bayan kwana biyu kudin su karewa ya gari bai ma da ko kudin da datar da zai saya zuba ya amfani da wani to suna fahimtar inda tunanin matasan sun ke iyaye na kokari su rage ido ta kowace hanya ba ta su kai musu wayoyi na zamani su ba su kirki. su shiga ko ina lungu da sako sannan kuma gashi ba mu tsayawa mu tsara amana da Allah ya ba mu wayoyin muna sa ido mu kalli ne ba mu in ka sai mata dan kada wani ya sai mata ko ta fada wata rayuwa saboda tana bukata ta je ta samu ka sai dan ka tsare ta amana da Allah ya dora ma a matsayin ka na uba na ka sa ido kan abin da ke cikin sauran muke samu kai duka sun biyo waɗannan hanyoyin su raba mu da addinin mu dan sun san addinin zamu iya wani addini da wannan hanyar duk iyaye kowa na kalubalanci kowa duk mai iya mata take da waya koma gida ka kira ƴaƴanka maza da mata duk saurayin da ke da shekara 20 abin da ya kusa wanda ka ba shi dama ya rikewa kira shi ba shiri ba tsammani sai kawo wai kowa ya aje waya ɗaya ya kawo manta da waya ya aje in ya kawo ya ajiye ka ce rubuta ban password tinka da duk wani wuri da ka sa fi rubuta mai dana ka buɗe wai ka shiga lungu da sako na wayar inda ya ajiye hotuna ka shiga ka ga ya gaya ba ki din za ka ita kulle take ga tun daga nan ka san bai da gaskiya in ka fita to za ka kulle take ga tun nan ba ta da gaskiya in ka shiga WhatsApp ta kulle sai ta bude duka su rubuta maka aji ka samu awa biyu ka bi wayar kowa ka ga suwa yake hira da su me yake cewa ka bi text messages da ake tura mishi me wa yake tura wa me yake turawa wa me yake turawa wa ke turo min da yake turo mishi kuma ka bi contact din shi ka bi search din shi ka bi sun abin da ɗin profile ɗin na facebook ka gami yake duka ka aje wayar wurinka ka hana kowa hita duk wayoyin yana hannun iyayensu ka anshe su a samu awa biyar ba wanda ya hita dama kila ce irin bayan la'asar ko bayan magariba ka anshe su a kwana zuwa kayan ka sa wayoyin ido ka kasuwa kikiransu na tabbata na rantse muku da Allah da yawa daga cikin yayin ba za su kawo da ƙara bari yayin da rike baya daga ran nan ba saboda abubuwan da su gani sun wuce abin da hankali zai ke kwana ɗaya ke nan kaga wannan duk wanda ya kira ta ɗaya ka ɗauka ka sa hannu ka zallar da su kowa na zanne in ya kira ka ɗauka ka sai wane ne ɗan ba zai ce ka zuwa ce ne ko ka kira ta ka ce zo matsolan da an kira ɗauki sai magana sa hannu kana ji da magana kan ne da yawa cikin su na rufe da Allah ya yi ba za su talabar da su rika wani suna tabbatar muku da wani ba wai karamar waya zai bata ba har abada ba zai kara wari a gidan shi rike waya to mun gida su mun bamba zamani su mun bamba ci gaba da wayewa mun kasa ki amana da Allah ya tura mana samu sa ido kula da mutum domin da yawa tun daga nan kana tsare da iyanka kana tsare da kana ba shi tafiya yanzu ba sai yana ita yana haduwa da wasu tarbiyyar su a'a yana gidan wani zai lalata mai tarbiyya yana tana cikin gidan wani zai lalata mai tarbiyya ta baki ba sai yana da kyau kuma a bana ce wallahi don Allah sai ya tambaye mu kan wani ka sai Allah ya tambaye mu wani hatta kayan tsawo da yadda ke sawa ya kada a cikin sa ita wata rana kawai ka babu iyayen da ya ka taho da iyayen mata da iyayen ka shiga ɗakin ka gani kike ka buɗa a zuwa kayan sa a dinga daga ba riga riga na gani ka garke da suke ka shiga da almakashi kawai wanda mutum ka dinga raba sai kana zuba ta nan wurin wallahi kana ketawa kana zuba ta nan wurin in aka yi wani abu ka kalli ko karare ta ka nemi kai mata bugu irin su gana al'amarin ba karami saboda aida tana kulawa ita ma da bai wani abu rana guda kai masu ɓanna ne kyau su a wurin su ɓanna ce ka kuma gyara kai ka ce to ga sallah ta tako za a ɗinke su ga tana ma a tafi ko kuku nan kowa zai ɗinka sai an samu style sai na tantance abin da za a ɗinka sallah ɗinka in kana wannan sai kaga Allah ya taimake ka tsare maka tarbiyya saboda ka iya abin da ya kamata mu mutum nawa ne cikin mu yake yin wannan nawa ne cikin mu yake yin wannan babu babu tsare amanar Allah tura ba babu kulawa to wani wani zamanin da saurayin ta sai mata wai bai sani ba shi ke sa mata data bai sani ba to kana tunanin yanzu gaban za ya sai wayan nan gaban za ya zama datan nan saboda Allah yanzu wannan har sai sarki su lalace kuma mutum ya dinga tunanin yana roƙon Allah yana roƙon Allah ya shirya mai ita bayan shi da kai da ya ba da nasi su lalacewa akwai aiki gaban mu da ba ƙarfin ba so duk wannan suna cikin hanyoyin da suke biyawa da su sarama mu da ajiyar. domin su bai zai yana da ta su ƙwarai sannan yanzu ga hanyoyin kallace-kallacen talabin sun bullo da su da shirye-shirye manufin su rugu da tarbiyya domin da zarar an rugu da tarbiyyar musulmi ya zama bai da tabi'u halaye masu kyau bai da tarbiyya a musulmi ya mutu ya lalace ba abin da ya rage mishi da suna na yanzu ka wannan tashar ta arewa 24 irin ta asar ta bala'i ta zama masu. ta hana mazan zama lafiya ta hana matan zama lafiya ta hana yaro zama lafiya kowa da kalubalen shi shirye na rubuta tarbiyyar yara suna nan daga yaro duk shirye-shiryen da ake tashar nan ne duk shirin da za a yi na wakan da za a fara shirin ya iya shi duk salon da ake gabatar da shirin ya san shi mata kuma na na ana zagin maza ana wulakanta maza idan su kuma ana gwada musu daidai take da maza kai yi zo da hito na hito da shi taimai rashin mutunci taimai rashin da'a ƙarshe su ake tawaye gari dai namiji bai da mutunci bai da kima idan to mata musulma idan tawaye gari namiji bai da kima bai da mutunci idan ta a ita kuma ta mutu ta mutu saboda ba komi mata ita idan babu namiji ta rasa gata idan babu namiji to so ake gwada mata namiji ba kowa bane a rayuwarta unfortunately to us kuma tunda mun fahimci irin salon da aka yaƙe mu tashoshin mu masu alaƙa da addini su kuma a madadin bai yi ka ce ka buɗe awa awa tasha awa 24 karatu kake yi ko malaman da kake gani ba kullum kake zama ka ta karatu ko taran ka gaji sai ka zauna ka yi shaɗi haka nan ba karatu sai ka zauna wani lokaci haka na shi isa ka zanna yi saboda ka yi karatu ka gani ba ka ko wani ko sunan zahi wani lokaci ba ka zaka da kira to kake kai ma ka sarara ka huta to kaga kuma sai a gaunaya sai ya zama shirin shirin na tafiya daidai da irin wannan yan ramomin nan da wasan kwaikwai wanda bai saba wa tsarin musulunci ba wanda za a yi su da manufar inganta tarbiyya sai a yi su dama ba wajen ta tabaki ta baka rasu ko in aka sa bukari aka gama aka sa musulmi aka ba sai a sanya ramun kura eh. ko ba haka ba in aka hito daga ramun kura aka gama kuma kaga ina sai a sa tafsiri ana gamawa kuma sai a kawo ila hannu daya sama kila wani wasan kwaikwayon da daban da haka sai zama kaga kana gaurayawa yadda ya rake zaunawa su jira wadatar shirye-shiryen zaman da lafi su yi su zira lokacin shirye-shiryen akwai kaga yin koyi addini shirye-shiryen in suka zo su ko manufar su dama koya da tarbiyya ba kaga baka ba ba shi dama ya sai ya kalli tashar da babu tarbiyya cikin ta ba ya kalli da AKA AKA ko MKA kaga baka ba shi lokaci ya kalle su ba malai ya rubuta mashi shari'a ko zama shi to kaga dole ta tushen mu da musulunci dole su ma yanzu baki wannan tsarin salam Ayyuwa ai ko dalibi yaro ka tsare kullum kana fa mai karatu ba ka da aiki sai ka lallahu da ka zauna kai zai zuwa mai karatu gaskiya zai hmm, yau an yi karatu wata rana kuma sai a zauna a hira cikin hira kuma ana sako wani abu da nishadi nishadi da kuma wani abin da zai ba shi tarbiyya ya amfani ko da yanzu da hamun fahimci ya karbi yaron ba maslaha ba ce ga yaro ko ba magidanci ya hana ɗan shi ko kalla kallon ba maslaha ba ce ko wata kwaikwayon ba maslaha ce ka hana shi kallon da ba a babin tarbiyya bai gabata ba domin idan ka hana shi kallon gida to da dai ya ta hiwa waje to sai ya ramu da abin da bai ba gare ka ba shi dama gidan ya kalla kana control ni zai kalla yaushe zai kalla kuma kaga idan tashoshin da ke da tsarin musulunci sun shi da irin wannan kaga baka yana cikin dan ba zai kalla ba za a bata mai tarbiyya ba ba zai buƙaci ya munafunce ka ya lallaba ya shiga makwabta ya hu kallo ba saboda in kai ka tsare wata kila makwabcin ka fitar ka kaga dole sai ka dinga bari tunda abin da zawo yanayi ya zo shi ke nan dole haka za a ce a dan ji kallon amma ka ce kallon za a yi dai a kalla abin da zai gyara tarbiyya ka a kalla abin da zai ba su tarbiyya shi nan kaga to dole su ma tashoshin mu sai kun san dauke irin tsari sun dauki irin wannan salon ga ya faso bakwai nan suna jin watakila mu fara ganin canji daga wurin ya zama akwai irin wannan to sai kaga an samu addinin ya ci gaba kuma wai in yunkurin da suke na kullun su kawo kuma ka diba wani abu mala duk yadda kyoshi suka samu matsala iska ya kada ko wani abu ya kada sai yi ta ba ta wani wata saboda abin an shirya mu aiki amma da kaga ruwan ruwa malam ta mutu amma ta su dake sun shirya komi an yi ta up to standard ba su compromising standard da sai za sai ka ga sunna tv na iya daukewa afirka tv na iya daukewa wazal na iya daukewa arewa to tibuna na so don da mun gyara sai mun gyara tsakani da Allah ko yake gaban mu da ba karamin aiki wallahi suna kan mu ba dan Allah na kare mu ba da gudawa irin yakin da suke ba mu suna cin nasara cikin shi da yanzu da yawa da su da addinin su amma Allah ta'ala shi ke kare addini su duk sanda suka wani yunkuri suka yi wata hamla ta ganin bayan addini sai ta zama mataki ne na ƙara sa addini ya ci gaba taki shi ƙara zuba wa addini da ƙara yi ai dukkan mun san ba wai kokarin mu ke kare addini Allah ne ke kare addini shi to Allah ya ce wasu jama'a cikin su kullum suna burin da za su iya kasar da ku to kasar da ku su raba ku da ne amma Allah ya ce ba ko mun cike batarwa ba ke kawo ne ba sani ba ne kullum kansu suke batarwa domin duk yunkurin da za su yi na za su raba ku da addinin Allah ta'ala ya riga ya tabbatar da shirya a cikin zukatan musulmani kuma wanda da Allah ta'ala ya shirya da shi ba ka da wani wanda zai iya batar da shi ya raba shi da addini Na haka duk yunkurin da za su yi ba za su ci nasara ba su za su ganye za su faɗa ka Allah ya ce ya ahlul kitabi lima tadkuruna da ayati Allah Allah ya ce ya ku ahlul kitabi dan me kuke kafa cewa ayoyin Allah wa antum tashhadu alhali ku kullun kun shaida cewa ayoyin nan gaskiya ne daga wurin Allah dan me kuke kafa ce musu kaga wannan yana ƙara tabbatar da cewa kafircin su kafirci ne na gangan ba kafirci ne na kuskure ba kafirci ne na gangan saboda sun san gaskiya suke bari su kafirci haka da gangan suka zaɓi su kafircin ba don gan hanyar gaskiya ta ce musu bane Allah sai ya ahli kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil Allah sai ya ku ahli kitabi dan me kuke gauraya gaskiya ku tudanya gaskiya da bata wa taktumuna al-haqqa kuna koyi gaskiya wa antum ta'lamu al-hali kuna sani al-istafanku Allah ta'ala ya ga muku manzo Allah din an ga muku sunansa an ga muku sifofinsa amma sai ku ɗauko ɓata ku gauraya ta da wannan gaskiya don ku lullube gaskiya ka a gane ta ka a gane cewa shi manzon Allah ɗin shi ne manzon da Allah yake magana ta sai ku lullube ta ku yi ta ƙoƙarin ɓoye gaskiyar don kada waɗanda ke neman gaskiya su gane gaskiyar alhali ku ɗinnan kuma kuna sanar da gangan kuke yin haka ba musu kuskure haka duka wannan ɓoye gaskiyar da gauraya gaskiyar da bata don kada a gane gaskiyar rikita a kasa gane ta da kuma kasa cewa gaskiyar duka wannan dabi'a ce ta hudawa wanda kuma duka su da fisa ce makirci ne kala kala haka suke kullawa a masu imani don su raba su da imani Allah ce wa kala kwa ibatun da hannun jika wangar da وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين Allah ce wa kala qa'imatun min ahli kitab wasu jama'a daga cikin ahli kitab suka ce aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar ku yi imani da abinda aka saukarwa wadanda suka yi imani farkon wuni wakfuru akhirahu ku ce mu addinin nasu a ƙarshen wunin la'allahum yarji'un dan su kai haka sai su koma su ba addinin nasu bai addinin da muke so nan ma wani makirci ne da suke kullawa su yahudawa a madina suka kulla wannan makirci sun haɗu ne suke shawara ta yaya za a yi su raba masu imani da imanin su masu raunin cikin masu imani sai wajen ce to kai tsere ba za ku iya ba amma ku taru ku ce kun yi musulunci ko an shi musulunci farkon wuni amma yi sallah zuba da idan kuka ce kun musulunta an yi sallah zuba da ku an wuni idan yamma ta yi sai ku ce kun ban musulunta wani hikimar sai haka idan suka ashe musulunci da fari da wu da sati suka taho da yamma suka ce kun ban musulunta sai su ce malaman mu suka mun ba gaskiya bane kuma mun shiga ma mun ga abin da ake yi cikin ba gaskiya bane an gane wai in suka haka to wasu ma ne su ji wasu to a shirya addinin ne ba gaskiya bane ba mu ma ne ba mu ba tunda ai ga ai waɗannan mutanen sun shiga sun ce sun karɓi musuluncin nan amma kuma ga shi ƙarshe kuma su ma sun hita a ce ne ba dai gaskiya bane kaga suna shiga sun fita wanda bakin ne suka kulla sai Allah ya sanar da manzo Allah da suka cewa ga abin da za su za su zo su ce sun musulunta da safe dan a sakanta yamma na yi sai su ce mu bai da wannan mutum ba duk abin da ke cikin ba siya ba ne sai su fita kaga mai raunin hankali da tunani sai ya dauka eh mutanen nan kaga fada kun an sha abin nan sun dauka gaskiya ne kaga gaskiya suke nema kenan yanzu sun fito fitan nan da suka yi tago da ba gaskiya ne abin ba kaga sai shi ma sai sai ba shi wannan nasisa kenan da suka zo da ita Allah ta'ala sai fallasa sai ce ga ma jikin da suke kullawa dan su hidda mutane daga cikin addinin kuma in sun tashi za su ce malamanmu da sun shiga da muka shiga tunda hadda malaman nasu mun shiga ne sai suka ga yadda ake tafiyar da abin sai suka ga wannan addinin ba addinin gaskiya bane da haka mun gaskiya mun tabbatar da ba gaskiya bane da haka muna shirin ta muku ne mun ta mu da da wannan kaga za su kawo mada wata tangarda kenan za su mata illa to ka su yi Allah zai ce ga abin da za su ga abin da suka kulla ga abin da za su shi kuma duk makirci mai makin da zara aka riga aka bada labarin wani ya kulla kaza to ya rubuce ya lissafi ya rubuce sai dai a sake faru to haka take kulla ma auka nura naran lil ard afaha Allah duk sanda suka kulla wuta Allah sai kake baya bari musulunci ya tafi Allah sai kare addini kamar yadda zai na rufe da fadin Allah ta'ala wa laqad sabaqat kalimatu lil ibadina al mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana tsawon zalimun sannan Allah ta ala inna hizballahi humul muflihun da haka duk yadda za su kulla makirfin Allah ta ala zai warware makirfin ba zai bari ki tasiri ba domin tasirin su yana nufin tawaya addinin kuma Allah ba zai ba addinin sa tawaya Allah zai ba wa addinin shi kariya to haka kuma suka ƙara haɗuwa, suka yi shawarar ta to kada fa sun suna hira ka a ƙari da a hira da musulmi in dai mutum ba bai hude bane ba to ka a yi da labari ne saboda kada mai wawon magana mu saki baraka ya je ya zuwo a dawo daga baya kawo mu hujja da ita ta wannan aya ta kace abinda aya ta gaba za ta yi magana a kai insha Allah wai ta za mu tashi da gobe abinda muka faɗi dai Allah ta'ala ya ba mu gada na ho kuskure Allah ta'ala ya tabbata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh